yanzu da muke magana yammacin ranar lahadi ce da ta daidai da goma ga watan ramadan hijira na da shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da uku daidai da ashirin da tara ga watan julai shekara ta dubu biyu da sha biyu wannan shine kasan na hamsin da biyar daga cikin jeren jiyar tafsirin alkur'ani mai girma wanda muka yi wata ke da alkur'ani mu'ujizar ujizoji idan jama'a musulmanta ba muna cikin suratul baqara ita dai suratul baqara kamar yadda bayanai suka gabata a baya ta sauka ne a madina ita kuwa madina cibiya ce wadda ta tattara mutane iri-iri mabambantan addinai akidoji daban-daban ƙabilu yarurruka mutanen ƙasashe mabambanta kaga dai a cikin musulmi akwai shi kan shi fiyayyen halitta annabi sallallahu alaihi wa sallama balarabe ne ba ƙuraishi ba hashimi a cikinsu akwai abubakar da siddiq balarabe ne ba ƙuraishi ba taime akwai umar faruk balarabe ne ba ƙuraishi ne adawi akwai usman balarabe ne ba ƙuraishi ne amawi kaga waɗannan a takaice mutanen makka kenan daga cikin manyan sahabbai in ka koma ka dubi cikin musulmi kuma waɗanda suke ansarawa akwai aus akwai khazraj irin su anas irin su jabir irin su ubadatu dan samit larabawa ne ba ƙurayshawa ba ne mutanen madina ne amma kuma ba ƙabila ɗaya ba ne idan ka dubi yahudawa su kuma akwai ƙainuƙa'awa akwai nabarrawa sannan akwai ƙurayzawa a cikin yahudawa kenan me kake tunani idan ka koma waɗanda suke mushrikai ne akwai masu bautar gunki akwai masu bautar rana akwai masu bautar aljanu akwai masu bautar taurari don haka da wannan ainihin wato sura ta sauka sai ta zama ta zo da bayanai na farko dangane da suwaye na 'yan aljanna suwaye baƙaƙen kafirai na guzawa waɗanda sun yanke shawara har abada ba za su musulunta ba su ne ne munafukai to sa'an nan sai waɗanda suke sun fi kowa rikici su ɗan a fasa kowa wa rasa su ne yahudawa shi yasa wannan sura ta fi yawaita magana dangane da yahudawa surar da ta biyo bayanta ita kuma sai ta yawaita magana dangane da kiristoci ita ce ali imrana saboda suna da sharri amma suna da sauƙin sharri a bisa yahudawa na'am kirista in zai samu dama so yake zai ibada shi ba ruwan shi da kowa kowa ba ruwan shi da shi don haka daga cikin su akan samu ruhubanawa waɗanda za su je su zauna zalmar ibada su suke yi amma da yahudu shi dan fasa ne kowa ya rasa shi ba zai addini ba kuma ba zai bar mai addini ya zauna lafiya ba don haka na farko suna da tsogalar fada da bakinsu suna da tsogalar fada da rubuce-rubucensu sannan suna da makircin su haɗa kai da wasu lalatattun musulmi don su shigo cikin musulunci su lalata shi idan ka ga kirista da wannan ɗabi'ar ko to ya canza daga asalin ɗabi'ar da Allah maɗaukakin sarki ya ambata mana a cikin alkur'ani haka tana faruwa ga kirista in ya haɗu da wani mudu ya lalata tunanin shi ba karkai mamaki maganganun da za ka ji ana yawan yi tun daga karatuttuka da muke da safe na tarihin annabi sallallahu alaihi wasallama su wane ne annabi ya fi ɗaukar su barazana da tashin tashina da ta da hankali a ƙasa su ne yahudawa to duk lokacin da kaga kiristoci sun zama barazana ga zaman lafiyar ƙasa ko to tunaninsu ya gurɓace ne irin na yahudawa ina fata an gani don haka gaskiya saboda Allah suratul bakara bata gushe ba tana gaya mana dangane da makirci iri-iri salo-salo na yahudawa a yau wani sabon makirci suka bullo da shi wanda Allah madaukakin sarki ya tona asiri shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da ta gabata za su zo majalisin annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ana cikin karatu sai suka tsinkayi sahabbai suna amfani da wata kalma in suka ji karatu ya musu yawa sai suka dubi wannan kalmar in suka ƙara mata wasali ɗaya a cikin yarensu na yahudawa za ta zama zagi shi kenan sai suka koma suna amfani da ita a lokacin da sahabbai suke jin karatu ya musu yawa sai su cewa annabi ra'ina ra'ina a ɗan saurare mu fahimta a ɗan tsahirta mana a daidai lokacin su kuma yahudawa sai suka ga ita wannan kalmar ra'ina da an ƙara mata fataha za ta zama ra'inan kenan ta zama banza don haka lokacin da sahabbai za su ɗaga hannu suna ra'ina a ɗan saurare mu a ɗan saurare mu yahudawa kuma sai su rinka cewa ra'ina ra'ina su kuma zagin annabi sallallahu alaihi wa sallama suke to da Allah maɗaukakin sarki yana iya bullo wa kowane mutum ya daidai da shi sai Allah ya ce wa sahabbai da gaisu su daina faɗin wannan kalmar kaga kenan daga ranar nan duk wanda aka ji ya faɗi kalmar an san cewa kafiri ne zagin annabi yake nufin ne Allah maɗaukakin sarki ya ce ya ayyuhal na amanu la taqulu ra'ina wa qulu zurna wasma'u na'am akwai ayar da take biye da wacce ba mu gama karatun ta ko na to billahi minash shaitanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi bismillahir rahmanir rahim ولو أنهم آمنوا maɗaukakin sarki ya tuntuɓa mana dangane da tarihin da ya gabata a baya na cewa malamai daga cikin malaman yahudawa da kuma shaidano daga cikinsu suna danganta sihiri zuwa ga annabi suleiman alaihi salatu wasalam suna danganta sihiri zuwa ga wasu mala'iku haruta da maruta allah maɗaukakin sarki ya nuna mana kafircin sihiri don haka suleiman ba sihiri ba to ƙarshe sai Allah madaukakin sarki ce walau annahum amanu ina ma ba a ce waɗannan malamai na Yahudawa imani suka yi da Allah wattaqau ba a ce tsoron Allah suka ji la masubatun min indillahi khair ba sun samu sakamako na alheri a wurin Allah law kanu ya'lamuna ba a ce sun san irin wannan sakamakon alheri da ba su samu a wurin Allah da ya fiye musu mana da ka zauna kana malanta ka ne wa annabawan Allah ƙarya ko ka zauna kana sihiri ko tsafi to da sai ka ji tsoron Allah ka yi imani da Allah sakamakon Allah ya fi alheri gare ka Allah madaukakin sarki ya taimaka Allah ya ce ya ayyuhan ladina amanu na ya ayyuhan ladina amanu la taqulu sarki ya ce ya ku waɗanda kuka yi imani kuka yarda da Allah la taqulu ra'ina daga yau kar ku sake faɗin kalmar ra'ina idan karatu ya muku yawa walakin qulu walakin qulu walakin qulu unzurna wasma'u ku rinka cewa unzurna ku rinka amfani da kalmar unzurna da kalmar ra'ina da kalmar unzurna duk ma'anarsu ɗaya amma ita waccan kalmar suna amfani da ita yahudawa suna zagi da ita don haka sai Allah ya ce ku daina amfani da ita ku koma kuna amfani da kalmar unzurna a saurare mu a tsahirce mu wasma'u Allah ya ce wa mu'minai musulmi ku rinka jin magana Allah ka ku rinka saba wa Allah wa lil na azabun alim kafirai da ke zagin annabawan Allah azaba mai raɗaɗi ta tabbata a gare su ayoyi sun tabbata waɗanda Allah maɗaukakin sarki ke bayyana mana rashin kunyar yahudawa tun kafin ire-iren waɗannan halaye. gobe wata aya a cikin suratun al-nisa aya ta arba'in da shida Allah maɗaukakin sarki ke cewa minan ladina hadu yuharrifuna al-kalima an mawadi'ihi daga cikin yahudawa akwai wasu waɗanda suke sauya maganar Allah daga idda Allah maɗaukakin sarki ya yi ta kun ji ta'addanci ma'ana ta'addancin yahudawa sun kai har adulteration su ne wa Allah what is the meaning of adulteration abinda ake nufi shine gurɓata maganar Allah ga abinda Allah ya faɗi sun suka tashi sai su sauya sai su faɗi wata kalma a madadin wannan sarki ya tabbata ga Allah kun tuna bawani da tarihin rubutun babul da na kawo muku to duk ku yanke dogon tarihin ku tuno takaitaccen tarihin da na kawo dangane da ainihin american edition na babul sarki ya tabbata ga Allah wannan american edition na babul menene ya samar da shi abin da ya samar da wannan babul shine tawaye ne kawai 'yan mata suke a kasar amurka cewa sam ba su yadda ba cewa littafin allah kullum yana cewa jesus the son of god sai suka ce wai me yasa ba su taɓa jin an ce daughter of god ba tashi kuma america ƙasa ce ta yanci saboda haka babu gender sensitivity ma'ana an zalunci mata ba shin Allah bai da ya mace sai namiji Allah bai san mata kenan to za su yi tawaye majalisa aka ji aka yi fasin karshe shi ne aka samar da wannan babul american translation wanda na zo muku da shi nan ba amerikiyar fassara duk inda son of god yake sai aka cire aka mai da shi child of god me yasa saboda wai a tafiyar da abin daidai wa daida abin da muke cewa idan a littafin Allah Allah ya saukar da son of God ne don ne ba a canza wa Allah ya zama child idan dai littafin Allah ne to yuharrifuna al-kalima an mawazihi suna canzawa Allah kalma daga inda take su su cire ta sai su sa wadda suke ganin ta baci na'am duk shekara za ka ji an ce an haɗu an yi review na bible an duba an cancanta wasu abubuwa an gyara wasu abubuwa zama Kin james version wanda sarki james kakan sarauniyar ingila ta yau shine yasa aka rubuta shi 1947 kiristocin duniya suka yi taro suka bincika sai suka ce sun gano akwai barna akwai kurakurai da yawa sai suka ce this is totally bad suka ce wannan ya lalace domin ne suka ce sun gano akwai kurakurai dangane da haƙƙin Allah akwai kurakurai na turanci akwai kurakurai na fassara to amma ya za a yi a gyara sai suka ce ba su da original text ba su da asalin bible injila wadda Allah ya saukar wa annabi isa da yaren hebrew finally they must have to make a comment on that what do they say they say the most dangerous book on earth is the bible The most dangerous book on earth is the Bible. Therefore, keep it under keep and lock. Suka ce duk duniya littafin da ya fi kowanne haɗari shine Bible. Don haka ana son zaman lafiya a rufe shi a ƙarƙashin adaka sannan a kawo kwaɗo a kulle shi. Zaman lafiya kenan. Why? Suka ce because there are 50,000 errors in the Bible. 50,000 errors in the Bible kurakurai dubu hamsin kuskure dubu hamsin ya tashi daga kuskure ya zama ne ta zama tsirkaniya Kuma fata an gane don haka za ka samu akwai total contradiction na ka je ka samu yan jehovah witness sai ce ba su recommending bible iri kaza ba sai ka ce musu why ba littafin Allah ba ne littafin Allah ne ne yasa ba ku recommending ba sai su ce is bad ya ake ku kuka samu naku mai kyau wai sai su ce is an abstract daga cikin wancan lalataccen ne suka tsamo abin da yake mai kyau kai ka jerin wannan duk abin da ya faru fa shine wannan kalmar min alladhina hadu yuharrifuna al-kalima an mawadhi'ihi shi bible da ke rike a hannu duk wani kirista a yau a duniya gaskiyar lamari ba shi ne bible ɗin da ba shi ne injila annabi isa ba kuma ba fassara ne daga waccan injilar ta annabi isa ba shawarar wani da ya hunde ne mai suna bulus wanda aka fi sani shi da paul da turanci shi bulus ɗin nan da ya hunde ne freemason wanda yake yaƙi da annabi musa da majiyan annabi musa yasa yahudawa suka ta kashe sahabban annabi musa a annabi isa alaihi salatu wassalam ƙarshe sai ya dawo ya ce ya tuba ya musulunta ya bi addinin annabi isa a lokacin annabi isa an ɗauke shi to shi ne daga ƙarshe zo ka musu wannan ruɗani amma kun ga saboda jahilci daga cikin kiristoci da yawa akwai masu sanyawa wa 'ya'yansu bulus me yasa suke sanya wa ƴaƴansu bulus suna sanyawa sakamakon sunan wancan da wanda yake maki ne ga addinin kiristiyaniti ina fata an gane don haka daga cikin yahudawa akwai waɗanda suke sauya maganar Allah su canza ta daga yadda take wa yaqulu na sannan suka ji suna cewa sami'ina mun ji maganar Allah wa asaina amma mun saba ka ji shugantaka sami ina muji ba ba mu ji ba amma ba za mu ji ba wasma ghaira musma'in sai su ce maganar ta Allah tana shigar mu ne ba ta inda ya kamata ta shiga ba wa ra'inan sannan suna ainihin zagin annabi suna cewa ra'inan ma'anar ra'inan da yaransu wato ita kalmar ra'ina da larabci ma'anar ta kula ba to da baran ka ce ra'inan shikenan ta koma banza sakarai wawa to sukan faɗi wannan kalmar ne layyan bi alsinatihim suna masu lankwasa harsunansu daga ra'ina sai su koma da ita ra'inan wa ta'anan fi dini domin sukar addinin musulunci jama'a kun ji suka ga addinin musulunci alama ce daga cikin alamomin kafirai don haka musulmi kaka sake ta wani izgilanci da wani abu da yake na addini Allah ya ce walau annahum qalu sami'na ina ma da a ce yahudawa cewa suka mun ji wa ata'ana mun bi wasma sannan kuma muna nan muna sauraron ka faɗi duk abin da za ka faɗi za mu ji wanzurna da za su rinka cewa ka dakata mana na kana khairan lahum da ya zama alheri gare su amma yaushe ba su faɗa haka za su faɗi ba duk wanda yake da tsinuwar Allah take bin jikin shi daga Allah ko daga annabawan Allah ba zai taɓa albarka ba tsinuwa ta riga ta gabata a kansu sai Allah yake amma ba zai yi su faɗa haka ba me yasa walakin la'anahum Allah bi kufrihim saboda Allah ya tsine musu da kafircin su fala yu'minuna illa qalila ba za su imani ba sai yan kaɗan ga tsinuwa ga baki tsinuwa ita ce Allah ya tsine muku albarka ya ku yahudawa annabi da ya musu annabi isa ya musu to ba za su taɓa albarka ba sannan kuma baki shine Allah da kanshi ya ce ba za su musulunta ba sai ɗan kaɗan ya riga ya musu baki Allah ya yanke shawara a kansu don haka a cikin wannan aya Allah yake cewa wa ayyuhan ladina amanu la taqulu ra'ina wa qulu zurna wasma'u ya ku mu'minai kar ku rinka faɗin kalmar ra'ina ku rinka faɗin unzurna a saurare mu a dakace mu wasma'u ku rinka jin maganar Allah ya ku mu'minai wa min kafirina azabun alim kafirai suna da ainihin azaba wadda take mai radadi Allah madaukakin sarki ya kiyaye babban malami al-imam al-hafiz ibn kafir al-dimashqi yake cewa kana ibn jarir ibn jarir al-tabari babban malamin tafsiri ne yace was-sawab min al-qawl fi dhalika indana anna Allah nahal al-mu'minina an yaqulu li nabiyhi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ra'ina Allah ya hana mu'mine su rinka faɗa wa annabi ra'ina ne li'annaha kalimatun kariha Allah ta'ala saboda wannan kalma Allah baya son ta an yakunu hali nabihi baya so a faɗa wa annabi shi sallallahu alaihi wa sallam naziran ladhi dhukira an annabi sallallahu alaihi wa alihi sallam annahu qala wannan kalmar ta yi daidai da irin kalmar da aka ce annabi ya ce la taqulu lil inabil karam inabi kar ku ce mishi karam menene kara inabin menene inabin kara amma annabi ya ce ku kira shi da suna ba misali kama a ce duwawu kar ka ce duwawu ka ce wurin zama menene dai duwawu shi din ne to kar ka ce ta kashi kar ka ce tsuriya to ka ce dubura ita din ce dai sai dai za a dubi kalma kaza ba ta da ladabi to faɗi kaza kar ka ce zan je kashi sai ka ce zan zagaya bayan gida ita din ce dai to me yasa aka kyamaci waccan haka don saboda babu ladabi a cikinta annabi sallallahu alaihi wa sallama ya walakin qulu alhabala sai dai dukkanin inabi in ya kasance ainihin wato danye ne to kar ku kira shi ainihin kara sai dai ku ce mishi alhabala ina fata an gane wala taqulu abdi idan kana da bawa kakka rinka cewa bawa na walakin kudu sakaya sai dai ka rinka cewa yaro na shi din ne dai amma ka ce yaro na kakka ce bawa na wa ma ashbaha zalika da makamantar ainihin ire-iren waɗannan kalmomi kenan in kun fahimta jama'a Allah madaukakin sarki ya ladattar da mu a wannan gurin duk wata kalma wadda take tana ɗaukar ma'ana guda biyu mai kyau da mara kyau to kakka rinka amfani da wannan da take ɗaukar ma'ana guda biyu sai ka ɗauki wadda take ba da kyakkyawar ma'ana don ka fita daga cikin shubha misali jama'a yanzu na zo nake da kai na haɗu da ubanka yau kuma na gaishe shi za ka ji daɗi kuma za ka ji haushi na zo da babanka ka ji daɗi amma kuma da nace na haɗu da ubanka kalmar ubanka ne za ka ɗauka zagi amma kuma me za ta ɗauka har yau babanka amma ba su da daɗi ko to kar ka sake ce wani na haɗu da ubanka sai ka ce na haɗu da mahaifinka ko na haɗu da babanka ko kun fahimta saboda ita wancan kalmar ubanka tana iya ɗaukar zagi kuma tana iya ɗaukar mahaifinka to tunda tana da mummunan ma'ana kake amfani da ita jama'a kuna fahimta da kyau Allah madaukakin sarki ya taimaka malam yace warawal imam ahmad an ibn umar radiyallahu anhu qala qala rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam imam ahmad dan hanbali ya rawaito hadisi daga abdullahi dan umar Allah ya kara musu yarda yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ba'istu baina yaday sa'ati bis-sayf an aiko ni dab da kiyama za ta tashi an aiko ni da takobi ma'ana zuwan annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama shi kanshi alama ce ta cewa duniya ta taho karshe Allah yake iqtaraba iqtarabati sa'atu wa shaqqa al-qamar duniya ce ta kusa tashi sai wata ya rage sarki ya tabbata ga Allah wata wata rana ya rabe biyu ɗaya yana sama rabin ɗaya kuma yana kan dutsen aboko a dutsen aboko a shine dutsen da yanzu presidential villa gidan shugaban ƙasa na saudi arabia yake idan kana ka'aba in kana kofar barar tauki kalli hannunka na dama za ka ga wani dogon gidan sama wannan dogon gidan sama akan dutse yake to da wata ya dare da wata ya dare rabin yana sama rabin kuma sai ga shi an ga rabin a sama akan dutse akan wannan dutse na abokan aisin kusa da ka'aba sama da safa ne kadan dutsen yake ba safa sannan dutsen yana haka a nan aka yi presidential villa da gidan shugaban kasa a nan aka yi a kan wannan dutse to wata ya tsage sai suka gani sai Allah ya ce to wannan dawowa ta wata to alama ce ta tashin kiyama ta kusa ka bi shekara dubu ɗaya da ɗari hudu tashin duniya ya kusa اقتربت الساعة wan shakkal kamar duniya ta kusa tashi har wata ya tsage to annabi sallallahu alaihi wa ya ce ni an aiko ni ne daga zuwa na to abin da zai biyo dawo shine sai tashin duniya amma annabi ya ce an aiko ni ne da takobi an aiko ni ne da takobi hatta yu'badallahu wahdahu la sharika kala. manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce yayi jihadi ya tsaye da addinin Allah sai an koma Allah kadai ake bautawa Allah ba shi da abincin tarayya duk abin da Allah ya aikata shi kadai ya aikata da halitta ka da halitta ne da halitta kowa da kowa Allah shi kadai yayi ba shi da wasu gungun injiniyoyi waɗanda ke ba shi shawara ko waɗanda suke mishi divining babu wahdahu la sharika lahu fi rububiyyati shi kadai yayi komai sannan wahdahu la sharika lahu fil ibada idan ka tashi bauta mai ka bauta mishi shi kadai duk gagarnar da ka ji ne da jiya da shekaran jiya da shekaran jiya waccan akan yan sihiri da bokaye da yan tsubbu saboda shirka ce da suke wa Allah duk wanda ya je wurin dan tsubbu ya wadda kenan wannan ma kamar yadda Allah ke iya biyan bukata kaza shi ma zai iya biya in ba haka da ba sai je wurin malamin ma yake Allah gafa tamanan a roƙan min Allah amma haka je wurin boka ba Allah ake cewa ba wani bokan aka je sai ka biya ce tashi ka tafi an gama ne mai gobe da nisa tashi ka tafi an gama kai ka dubi yanzu yana ɗaukan cewa shi ne ɗinnan da komai don haka tun da an ga wurin shi to an gama Allah maraukakin sarki ya kiyaye sannan Allah wahdahu la sharika lahu ne fil asma'i was sifat sunayen Allah shi kadai yake da irin su Allah bai da takwara sai da yake hal tasma'u lahu hal tasma'u lahu samiyya hal ta'lamu lahu samiyya kana jin Allah yana da takwara Allah bai da takwara qul huwallahu ahad Allahu samad da wani wa da wani wa lam yakul lahu a ahad Allah bai da kibi bai da irin shi to sunayen Allah shi kadai ne sifofin Allah shi kadai ne sannan annabi ya ce wa ju'ila rizqi tahta dhilli rumhi arziki na kat an sanya shi ne a karkashin inuwar mashina kenan ana nuna maka addinin musulunci addini ne na gwagwarmaya Ga shi ya ce an aiko shi da takobi sannan cin shi da shan shi kuma yana karkashin mashin shi sannan wa ju'ilatu zillatu was-sararu ala man khalafa amri manzon Allah yace duk wanda ya saba wa al'amari shi to Allah zai kaskanta shi Allah zai wulakanta shi Allah zai karya shi wa man tashabbaha bi qaumin sai manzon Allah yace duk wanda ya kokoyi wasu mutane faruwan min homshin kenan ya zama ɗaya daga cikinsu tun da Allah ya hana mu faɗi ra'ina ko daga yau duk wanda ya faɗi ra'ina to ya zama ɗaya daga cikin yahudawa kenan وروى أبو داود من تشبه بقوم فهو منهم حتى أبو داود رويته قتل كتوانا حديثي النبي يقول وان دبوا كوكو مسلمتاني يا غم إلوسو ربما لم ابن كثير يقول ففيه دلالة على النحي الشديد والتحديد والوعيد على التشبيه على التشبه بالكفار في أقوالهم وأفعالهم أتكلم أن الحديثي da wannan ayar akwai matsanancin hani da gargaɗi da jan kunne game da kwaikwayon kafirai a wajen maganganunsu duk maganar da kasancewa kafirai sun suke irinta ko to karka suke karin yin irinta an samu wani gwamna daga cikin gwamnonin da mulkin su ya ƙare 'yan shekaru kaɗan da suka wuce saboda mulki ya yi mulki kawai ko magana ake da shi aka wani abu sai ce jesus jesus christ saboda kawai mulki ya yi mulki don girman Allah ku duba wannan wannan ba wani bane tsohon gwamnan borno da ya sauka madi sharif wallahi al'azim an gaya min wannan kalmar sai da shi wata ran gadan gadan a gaban mu yayin haka kawai abu ya faru kai sai wani shakin haka yace Jesus Christ kace eh wannan da aka haife shi cikin mulki kenan makarantar alqur'ani to a wajen maganganun su an kwaɓe ka kada ka sake a ji ka kana hallelujah kan ka sake ana jin ka kana alala ba in abu ya faru ka ce allahu akbar subhanallah walhamdulillah wallahu akbar wannan ita ce shi ba ita ce alama hali na musulmi wa a haka wajen ayyuka ayyukan ka kakka kwaikwayi ayyukan kafirai wa libasuhum da kuma sutura ƴaƴan musulmi kun ji shirts t-shirts ɗan matan musulmi kun ji mini skirt mini jeans zuwa party gala night mother's night wane ne night wace ce night wallahi tallahi ba ɗaukaka ba ce gare ku ku rinka sanya suturu irin na musulmi ban sa sha'awar ku su sanya sutura ku ka duba da kyau ka gani baturiya za ta zo nan arewacin najeriya za ta zama lecturer a abu wallahi wallahi za ta zo da wannan riga ta ta ne a kwanka ta duk a waje duk jikinta a waje amma musulmi yau zai tafi ingila sai ka biya aika ko da yan gwanzo ne a je a siyo mishi court wai saboda zai tafi ingila Allahu akbar ka je ka karanta tarihin Dr. Abubakar Imam tafiya zai ingila yana matashi sa ka ɗinka mai alkyabba da rawani ya rinka bi from point to point yana daukar hoton kan shi yana sa ana ɗaukar hoton shi ka je ka samu littafin shi mai suna tafiya mabuɗin ilimi shekarun shi da ta wuce ashirin da biyu zuwa ashirin da hudu ba yi wannan tafiyar amma duk inda ka gan shi a tsakiyar turawa duk gan yahudawa amma yana sayar da rawanin shi da rigar shi haka ake so that is your right idan ya zo turanci amma masu gaba ɗaya jikinsu ba la'asar ba haƙi shafi yayi abin da ake so kenan abin da ake so kenan amma ka zo ka haɗa kwafin ka zo ba ka iya bambanta b da v ba ka iya bambanta p da f what kind of nonsense is that ko kun fahimta jama saboda haka ku kiyaye kwaikwayonsu a wajen suturinsu wa a ayabihin da bukukuwansu yau 'ya'yan musulmi lokacin christmas sai ka ga 'ya'yan musulmi a lokacin sallar Ibi ko karama suna buga knockout a lokacin sallar Ibi 'ya'yan musulmi Kaga ga ɗan musulmi ya sa shot ya tafi ya ce wai saboda shot ta fi arha kuma ita ɗauki ka sa ce ba ruwanka ce da ba zai ɓata maka lokaci ba to wa ɗan kunna kuma fa sai ga ɗan musulmi ranar sallah da ɗan kunna guda ɗaya a kunnen shi kamar ɗan kukuyo da sarka. Ɗan musulmi ya yasa yana kwaikwayon kafirai sai da ganshi ya zo masallaci da wando tirikwata ba ya sa wando irin na ustazai wanda zai tsaya iya kwauri amma zai sa tirikwata wannan duk ba daidai bane yayan musulmi wa yin da ibadarsu yaya suke ibada kar ku kwaikwaye su kada ya zama ranar lahadi ba za ka buɗe shago ba me yasa wai saboda wannan ranar ita ka ɗauka ranar hutu musulmi ba ya ware wa kanshi wata rana ya ce ibadance ita ce ba zai rinka fita ba sau da haka sun bude ya ranar lahadi kai sai ka buɗe wa ghairi zalika min umurihim da waɗansu al'amura waɗanda suke na kafirai ne allati lam tushra lana waɗanda ba a shar'anta mana ba na'am akwai wasu abubuwan kafirai suna yi amma an shar'anta mana to tunda an shar'anta mana za mu iya yi shi yasa ka ji mu muna musulmi muke turanci me yasa saboda an shar'anta mana annabi ya tura sahabban su je su koya to wannan za mu shi yi amma ba za ga mun sa hula da sallah ba ba za ga mun sa kaboyi ba ba za ga mun sa kwat ko shar ko t-shirt ba saboda a nan za mu zo mu karanta maka nasoshin annabi musallallahu alaihi wa sallam ya hana don haka hatta koyi da su din akwai inda ike shari'a ta hana to nan ne za mu hano inda shari'a ba ta hana mu ba wannan babu laifi shari'ar musulunci ba ta hana mu yi rubutu da yaran su ba rubutun nan na menene na diplomasiya ne shari'ar musulunci ba ta hana mu fassara alkur'ani da littafin da yaran su ba duk shari'a bata hana mu ba bata hana mu rubuta musu wasiƙa su rubuto mana wasiƙa da yaran su mu rubuta musu da yaran turanci ba duk shari'a bata hana mu ba shari'a bata hana mu mu je mu koyi karatu a wurin su wanda muke bukata ba duk shari'a bata hana mu ba don haka ba za mu hana kanmu wannan ba amma abin da shari'a ta ce mana kar mu kwaikwaye su shine duk wani addini da suke to kar mu kwaikwaye su na kada dan musulmi ya sanya cross a wuyan shi duk wata al'ada da ya zama tasu ce karku karku je kuna buga knockout abubuwan da suke a cocinansu suna ganin babu komai kar ku kawo mana cikin masallatai kaɗe kaɗe raye raye kar ku kawo cikin masallatai wannan ba addini ba ne allah maɗaukakin sarki ya kiyaye jama'ar musulmi waɗannan kaɗan daga cikin maganganu kenan waɗanda al'imamu ibn kafir na mashki ya yi ina so zan yi amfani da wannan dama kafin mu tsallaka ayar gaba dan karanto mana wasu ɗan su nasoshi daga cikin alƙur'ani da wasu hadisai na annabi sallallahu alaihi wa sallama domin domin ku gane cewa Allah ya hana mu kwaikwayo waɗannan mutane da ake kira Yahudu ko Kiristoci a abubuwa masu ɗimbin yawa don haka sai a ce kowa ya riƙe irin addini shi su ma su riƙe irin nasu lakum dinukum wani dini Allah madaukakin sarki ke cewa wala qad atayna bani isra'ila alkitaba wal hukma wan nubuwata wa razaqnahum min at-tayyibat wa faddalnahum 'ala al-'alamin yace bani isra'ila Allah mun ba su annabta mun ba su littafi mun ba su ilimi mun azurta su da abinci mai daɗi sannan mun ɗaukaka su a zamanin su ba wanda ya kai su daraja kun ji bawa Allah ya sa annabawa a cikin ku malamai masu ilimi masu hikima Allah ya ɗaukaki darajar ku ya ba ku abinci da abin sha goma da goma kenan ga ilimi ga annabta ga abinci ga rufin asiri sannan a ce kun fi kowa sannan sai Allah ya ce wa atainahum bayyinatin min al sannan duk al'amarin da zamu ba su sai mu ba su shi a sarari Allah bai taɓa saukar musu da wani littafi mai wuyar fahimta ba duk karatun littattafansu suna da saukin fahimta Allah ya ce haka bani Isra'ila suke famakhtalafu ba su saba wa Allah ba rikici ya shiga tsakaninsu illa min ba'di ma ja'ahum al-ilm baghyan bainahum sai da abin da suka sani ya zo musu Allah dama ya ce zai turo annabi ƙarshen zamani dukkansu sun sani annabin yana zuwa shi kenan sai rikici ya faru a tsakaninsu me yasa Allah ya ce saboda hassada da kiyayya wadda take a cikinsu amma sai Allah ya ce inna rabbaka yaqdi bainahum yawmal qiyamati fi ma kanu fihi yahtalifu duk abin da suke saɓani da rikici da suke yi ubangijinka zai hukunta su ranar alkiyama jama'a kun ji abin da ke kwantar mana da hankali duk wanda ya zalunci duk wanda ya kawo rikicin addini duk wanda ya kawo rudani duk wanda ya kawo bid'a in muka mishi wa'azi sai mu kyalo shi ina abin da ba mu iya mishi kudi ranar lahira Allah zai hukunta shi so kar ka ɗauka abin mutuwa ce da rai kawo mutum ma'azuwa ce da zai ba ka ce to sai a kashe shi sai a buga mishi sai a yi a'a shi ke hankali ka rabu da shi Allah ya dama ya shirya da shi Allah bai shirya da shi ba ranar alkiyama kai ka sauke nauyinka Allah ya ce sun ja'alnaka ala shari'atin min al'amri sannan sai muka ɗora ka akan shari'a daga cikin duk al'amura gaba ɗaya sai muka zaɓa maka shari'a sai muka ɗora ka akai fattabi'iha Allah ya ce wa annabi ka bi shari'a sau da ƙafa don haka ya ku musulmi kun ji duk inda kuke ku take kwano ku ce sai dai abu shari'a duk inda ake a ce shari'a wance kai ma shari'a ne ka ce shari'a ce don shari'a ce ta samar da kai da shari'a aka maka hudu ba da aka haife ka da shari'a aka sa maka suna sunanka kanshi yana ne yana nuna shari'a ne don sunanka abdullahi sunanka ahmad in ba haka ba ka koma ike ciku amma in ba ka ce abdullahi sunanka ko muhammad kowa to shari'a ne shi kanshi sunanka don haka lallai fattabi'ha kabita wala tattabi ahwa allazina la ya'lamuna kar ka bi son zuciyar waɗanda ba su san Allah ba a cikin ƙarshen wannan aya Allah yana nuna mana cewa mutanen nan Allah ya su goma da goma amma kuma sun cewa Allah daga baya sai Allah ya ce to kar mu bi son zuciyarsu dan haka jama'a kun ji wannan yana daga cikin hukunci hukuncen farko farko da suka fara bayyana a cikin alkur'ani da Allah yake nuna mana kar mu bi halaye irin na yahudawa da nasara da lalatattu daga cikin bani isra'ila shi ne son zuciya don haka son zuciya to biyayya ce da kafirai ko halin kafirai ne ba a san musulmi da son zuciya ba an fahimta jama'a yanzu kun ga son zuciya da ya kawo mana ne a najeriya musulmi suna zuwa aikin hajji littafin su ne ya ce wa atimul hajja wal umrata lillah ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا da an duba littafin Allah za a gani duk cikin bible duk da gurɓata shi da suka yi ba inda aka ce duk kirista zai kai ziyara jerusalem babu inda aka faɗi wannan amma rana suka kai sai kiristocin najeriya sai suka kirkiro da tafiya aikin hajji dolan dole aka samar da hukuma alhazai ta kiristoci kamar yadda ake da ita ta musulunci kun ga menene wannan son zuciya ne ana nan musulmi suna fita su sallah a zahar ana nan kiristoci su ma sai suka bulle da haka na sha faɗa muku a sirrin sakatariyar lokacin gida da idris dan nan zariya ne wannan shine babban sakataren gwamnatin tarayya in aka fito sallah azhar kiristoci ma sai su fito sai su koma suna ta hira sai su ce me yasa wai tunda musulmi sun fita su ma sun fita kafin nan lokaci sai suka ware dan daki wai su ma suna yin service a yau idan ka tafi cocina manya-manya abuja karfe ɗaya na yi sai ka ga kiristoci su ma suna ta fitowa daga ofisoshi suna tafiya cocina za ka ce me yasa sai su ce wai musulmi ma suna tafiya shi yasa suke tafiya gwamnatin tarayya tana ji tana ganin wannan abin is unconstitutional ba kai constitution bane amma musulmi an yadda da addinin musulunci a Najeriya an san musulmi suna sallah amma kowa ya san kiristoci ba sa fita addu'a karfe biyu ba sa fita addu'a karfe hudu amma yanzu an daure musu gindi tun daga ranar litinin har ranar juma'a kafuwar coci ce tana nan akan aminu kano crescent a bayan ofishin glow kiristoci za su je su cika wannan cocin dankale ba sa wuce su minti goma a ciki sai su fito wasu ma sun je sun yi sallah azhar kuma gwamnatin ƙasar tana ji tana gani waɗannan suna daga cikin references da muka ba ku a cikin karatuttukan mu da muka ta yi a cikin littafin wannan malami muka ce duk wani ɗan boko je karanta shi gashi what constitutional law what is constitutional law me ake nufi da dokoki ne na constitution wai ma menene constitution wannan littafi ba shi student guide ne ma'ana sama sama ne zaka iya karanta shi ko kai ba ba bane ko kai ba law student bane zaka iya karanta ka fahimta amma abinda wannan malamin ya bada kaiti game da mas'alolin shine ne abin da ke zaunar da constitution lafiya shine rule of law bin doka kiyaye doka kuma duk wanda ya saba doka a hukunta shi yanzu wannan abin da kiristoci suke ya fada doka amma kiri da mu zo an ɗaure musu gindi shi ya sa ji a musulunci babu wata rana da aka ce mu ware ranar hutu amma tun da abin siyasa ce mu ma sai muka zo muna cewa to mu ma sai a ringa ba mu hutun alhamis da juma'a na ka federal government sai ta ware alhamis da juma'a na hutun musulmi asabar da lahadi hutun kiristoci da yahudawa sai a rinka mata aiki kwana uku kenan idan ba 'yan majalisun mu sanatoci da 'yan ras wakiltar da suke wakilci na gaske ba sai su je su wannan asamoshin me sa za a ba wasu asabar da lahadi me ya mu ma ba za a ba mu alhamis da juma'a ba ba sai a duba sannan hutu da ake a shekara guda nawa suke da shi guda nawa muke da shi in dai har gwamnati tana ji tana gani suna gina cocina yanzu a makarantu na bay sai ka je ka samu makaranta bay secondary school ce wai tun da musulmi sun gina masallaci wuri sai kiristoci sai suma ma sai a ba su wuri sai su gina coci bay ce fa ba bodin ba bay ranar asabar da lahadi ba kowa amma sai su ce sai an ba su sun gina madadin kullum gwamnatin tarin rinka duban ko kuna bukatar kaza to bari a yi muku ko kuma kuna buƙatar kaza bari a yi muku na'am lokacin sallah a kawo a raba wa musulmi shinkafa a raba musu kaza lokacin christmas sai a raba musu an yi daidai amma me yasa za a su mun fita sallah a zahar me yasa ba su sallah a zahar littafin sa ya ce su sallah a zahar ne littafin sa ya ce su sallah la'asar ya ce musu ba to irin wannan son zuciyar nake buga muku misali haka siddan kirista sai kirkiri abu haka siddan bai hude sai kirkiri abu na son zuciya Allah ya haramta mana wannan jama'a kun fahimci wannan da kyau wannan ita ce ara ainihin daga cikin ayoyin alkur'ani waɗanda ainihin na so in yi mana sharar fage da su dangane da ainihin wato allah maɗaukakin sarki yana tsamatar da musulmi su kwaikwayo su ɗabi'u na yahudawa a cikin wata ara fa allah cewa yake alam ya amilin zina amanu an taksha qulubuhum li dhikrillah yanzu lokaci bai yi ba muminai zukatansu su raurawa saboda tsoron allah zukatan muminai su kaɗu saboda tsoron allah wa ma nazala min al lokaci da yi ba a ce gaskiya da ta sauka ga mu'minai tana kada zukatansu Allah ya ce wala yakunu kallazina utul kitaba kada fa mu'minai su zama kamar waɗanda aka baiwa littafi min qablu tun kafin su fatala alaihim al'amadu zamani ya tsawo a kansu fakasar qulubuhum sai zukatansu suka bushe suka ƙeƙashe wa kasirun min fasiquna su yawancin su suka zama mutanen banza kada musulmi su zama haka ibn mas'udin ya ce wallahi tsakanin wannan saukar wannan sura da sanda aka fara yin musulunci ya tafiyar 'yan watanni ne kadai sai allah ya fara ce mana har yanzu zukatanmu ba su kaɗu ba kada fa zama kamar kiristoci da yahudawa waɗanda tafiya ta tafiya zuciyarsu ta ƙeƙashe don haka son zuciya tsokashewar zuciya da rashin tausayi to wannan ɗabi'u ne na kiristoci da yahudawa don haka duk inda kake samun su kake samun su ne suke da ɗabi'a ta genocide kashe mutane kashe al'umma ka dubi abin da ya faru a ƙasashen Amerika. ka san me yasa tuta Amerika ta zama shuɗiya aka kawo ja aka ratsa mata ishara ce zuwa ga jinin baƙaƙen fata da ƙasar Amerika ta kashe a cikin atlantic ocean a cikin kogin atlantika ma'ana blue din yana symbolizing ruwa jan kuma da ya ratsa yana symbolizing jini ma'ana wai kasar america ta kafu ne ta hanyar kashe mutane da aka yi a cikin ruwa shine fasarar tutar ka je ka samu duk wani historian ta ce fassara maka menene tutar america take fassarawa kamar tutar najeriya mai take nuni tana nuna agriculture and peace the green stands for agric and the white stands for peace koren yana nufin noma noma ne farin kuma yana nufin ne zaman lafiya peace and unity an fahimta to ita kuma america ka ji zalunci kisan kai ji abin da america ta a ƙasar hiroshima aka je aka jefa wa mutane bama-bamai na ƙare dangi har yau ana haihuwar 'ya'ya bayan shekaru 60 na kasassu amerika ce ce wannan amma har yau sunan amerika bai shiga cikin layin terrorist ba saboda amerika su suke rubuta dictionary <laughs> duk wannan ba terrorism ba ne if you ask them to define what terrorism, what terrorism is menene ta'addanci sai ce maka masu sa gemu da rawani da suke kashe mutane sai ce oke a cire gemu da rawani kashe mutane terrorism ne kuna yi ko ba yi Madeleine Albright tsohuwar minista ta harkokin wajen kasar America aka tambaye ta aka ce mata yanzu irin yadda kuka saka mutanen ƙasar iraki a cikin yunwa da rashin abinci da rashin magani har aka samu 'ya'ya dubu dari biyar sun mutu saboda rashin magani yanzu ya yi daidai ita ce i think is worthy ce eh, ina ganin ya dace ya yi daidai mm-hmm. waye ruwaito mana wannan magana david duke akan website din shi www.davidduke.com shi ya ruwaito wannan duk wannan ta'addanci ne na america mutum nawa ne america ta kashe a kasar afghanistan innocent citizen. mutum nawa take kashewa a kasar philistine innocent citizen mutum nawa take kashewa a kasashen kashmir mutum nawa take kashewa a kasashen afghanistan a kasashen pakistan a waɗannan kasashen jama'a bama bamai da aka rinka tayarwa daga ƙarshe sai aka gano amerikawa ne suke bugawa ya gaya muku wasu da bamai da ake buga muku a nan ƙasar ba su ne suke bugawa ba amma duk waɗannan bai kai har yanzu sunansu ya shiga cikin list na terrorist ba abin da suke in ka tambaye sai su they are freedom fighters wai su suna kare yancinsu ne to ya kamata ku tsaya ku lura duk wannan ya faru ne saboda ne saboda ƙeƙashewar zuciya son zuciya Allah yake cewa wala yakunu na utul kitaba min qablu kada muminai su zama kamar kiristoci da yahuda da aka ba su littafi tun kafin su na haka kun ji kar ku zama ba ku da imani Allahu akbar lokacin da kiristoci suka zo suka kama masallacin baitul maqdis lokacin da kiristoci suka je suka kama masallacin baitul maqdis a 7th century ne ya faru zuwa suka suka kashe dukkan musulmin da ke masallacin ka da maza da mata da yara da manya da tsaffi sai da suka jike masallacin kaf tun daga ƙasa har bango da jinin musulmi bayan in shekaru sai allah maɗaukakin sauki sai ya dawo da wannan masallaci hannun musulmi a ƙarƙashin jagorancin salahuddin ayyubi salahuddin Ayyubi da ya je ya litsa su da aka tabbatar an kama gari sai ya ce kada a kashe kowa kun ji dokar farko kar a kashe kowa mabiyan shi jama'a suka ce ranka ya daɗe algafarta malam me kake gani ya kamata a yi wa waɗannan mutane da aka kama sai ya ce ai fansa za a ɗora musu aka ce nawa sai ya ce kwandala biyu ce kowa zai bada da kwandala biyu sai ka zo ka zaro kwandala biyu sai a sake ka sai ka tafi sai a kama wannan bai da kwandala sai salahuddin ya ce tsaya gefe wannan ma bai da shi sai ya ce tsaya gefe ana cikin haka sai ga wani katon rabran saba ya zo da buhu cike da kuɗi sai salahuddin al-ayyubi ya kalle shi sai mutane suka ce sai kiristocin nan da ke tsaye basu da kuɗin biyan nasu fansa sai suka ce malamin mu ne kuɗin taimako ne a masallaci sai salahuddin al-ayyubi sai ce a kuna da hujja mun ga kuɗi a wurin mutum ba ka da yancin ka ce naka ne sai kana da hujja kuna da hujja suka ce kuɗin mu ne ke ku kawo hujja suka ce kuɗin mu ne ke ba ku da hujja sai mabiyan salahuddin suka ce to ai alagafa ta malam shi wannan tun da yana da kuɗi a ɗora mai fiye da nasu sai ce a tun da muka ce kowa ya kawo biyu mun kowa biyu zai kawo ya zaro ya musu gwalo ya fita malamin musu ne ba mai musu wa'azi yanzu wasu kuma kudin taimako ne da bai ko da ake tarawa wancan ta je ta yi gashin masara wani ya je ya kacau kacau wani ya zo an tara kudin sun abin nan yanzu ya dura abu ya fice musu gwalo ya tafi da aka gama me kuke tsammanin za a yi waɗannan da aka kama za a je a sa su a prisoner a wahalar da su ko sai salahuddin ya ce a kirga su su ne da aka kirga ya zaro kuɗi a aljihun shi sai biya ya ce ku tafi na biya muku kun ji musulunci kun ji tarihin mu kai da kai digiri a history sun faɗa karantar da kai haka ba ba su karantar da kai haka ba this is the pure islamic history ba su karanta maka ba sai abu ana karantar da kai da aliyu da muawiya sun yi fada don a hada maka gaba a zuciyarka amma waɗannan kyawawan ɗabi'u na musulunci a tarihi ba nuna maka ba ba nuna maka ba duk wanda yake son tarihin Salahuddin al-Ayyubi yana nan sallabu ya rubuta an fassara shi da turanci in three volumes kaje je ka neme shi tarihin Salahuddin al-Ayyubi ga Islamic bookshop can ana sai da littafan turanci na musulunci a Kaduna bangaren ainihin menene ake cewa a unguwar da Arewa House take opposite Arewa House kaje je duk abin da kake nema za ka je ka samu a wannan gurin littattafan turanci mai tafsiri hadisi fiqh tarihi ka je ka ce kana son salahuddin al-ayyubi ne wanda sallahu ya rubuta three volumes mutumin kasar libya ne ya rubuta ka je ka ga waɗannan labarai su ne tarihin mu su ne mu me yasa aka ɓoye wannan shine mawaƙi ya koma ne wa salahuddin al-ayyubi waka yana cewa fa hasbukum hadha at-tafawut bainana yace wannan kawai ya ishe ku ku gane bambanci tsakanin mu da kowa ku kiristoci a lokacin da kuka mulke mu kuka kwace masallacin nan kuka kashe mu kuka jike jinin mu da masallacin nan yace a yau ga masallaci ya bawo hannun mu mun kama ku gashi muna ɗiban kuɗin mu muna bawa ana yantar da ku haka musulmi suke musulmi adalci ne da su in ka ga musulmi ya kai da kashe ka a matsayin ka na kafiri to ka kashe mushi ne amma ba haka ba zai kashe ka ba mun ne zai kashe ka don ka gudun addinin shawa annabi da ya kashe bani ƙuraiba mai suka yi alkawari suka saba na yarjejeniya wanda lagunin yarjejeniyar wanda biya saba ta za a kashe shi suka saba annabi ya hannaka su sallallahu ta'ala alaihi wa alisa amma da ya tashi hannaka su ya kashe mata bai kashe mata ba ya kashe yara bai kashe yara ba amma ku je ku ga irin kisan da suke mana a kasashen iraki ku je ku ga kisan da suke mana kasashen kishmir ku je ku ga duk inda suka tashi ba su kashe musulmi ne gaba daya fa hasbukum hadha at-tafawut bainana fa kullu ina'in billadhi fihi yanbah kowace kwarya abin da ke cikin ta shi take zubarwa Allah madaukakin sarki ya taimaka jama'a waɗannan daga cikin ayoyi kenan daga cikin hadisan annabi sallallahu alaihi wa sallam waɗanda suka kyamatar da mu game da kwaikwayon yahudawa a yi haƙuri zan takaito mana waɗansu hadisan masu tsawo ne waɗanda suke gajeru su ne zan yi in karanto mana saboda mu ci gaba da tafsiri insha Allah sanda annabi ya koma Madina sallallahu alaihi wa sallama sai ya zama lokacin sallah kun san a maka ba a yin sallar jam'i irin yadda aka saba yi a yadda kake ganin ta saboda ana cikin kuncin kafirai a ɓoye ma ake ake taruwa amma yanzu a madina musulmi sun samu yanci to ana so a taru ya za a yi sai a zo sallah wannan ta kuɗi ce mai wannan ya zo ya daɗe yana jira sai annabi ya kira taro ya za a yi wani ya ce ni ina ganin abin da za a yi a rinka kunna wuta idan lokacin sallah yi idan ta yi ke hayaki sama in ka ga hayaki daidai masallaci sai ka taho annabi ya ce kash wannan bai daidai mu koya ba ai masu bautar wuta su suke haka wani ya ce to a samu ƙaho irin na 'yan farauta a rinka jusawa. sai annabi ya ce a wannan irin na yahudawa ne yahudawa haka suke yi wani ya ce a samu ƙus ita ce ƙararra irin ta kiristoci a coci a rinka kaɗawa annabi ya ce a'a to wa za a yi sai annabi ya ce to da mu koyi da arna masu bautar wuta da mu koyi da yahudawa mu na sarari to ya fi sauƙi mu yi koyi da kiristoci sai aka ce amfani da ƙararrawar an kwanta bacci ana nufin sallah asuba za a fara amfani da kararrawar sai wani sahabi sai wani farki gashi yana dauke da kararrawa wani ya haɗu da shi ya ce kai ne za ka yi da kararrawa ya ce za mu rinka kaɗa ta ne lokacin sallah sai ce bana nuna maka abin da ya fi wannan alheri ba sai ce nuna mu sai ce lokaci ya ku kira sallah sai kowa mai kiran sallah irin yadda ka ji musulmi na yi yanzu shi ke gari ya waye sai zo ga annabi sallallahu alaihi wasallam ana cikin tattaunawa tashi ka koya wa bilal sai ga umar ya tuwa a guje manzo Allah na yi mafarki ji an koya min kiran sallah sai aka ce ai da ya riga ka ba Don haka ba a taba kaɗa ƙararrawa ba sai zama kiran sallah shi ne Allah ya kawo mana mu musulmi a madadin ai da waɗannan kafirai kun ga wannan yana tabbatar mana da kyamar kafirai akan duk abin da suke yi na ibada Allahu akbar ya ku yan shi'a ku tuba daga addinin shi'a tafiya ta kai tafiya yau an koma an ba ku bajujala ita ce ganga irin ta kiristoci christian band kuna buga ganga a ranar addini kuna buga ganga bajujala irin ta kiristoci duk wannan mataki ne zuwa ba tafiya na tafiya ana kai ku wata rana sai ka ga an kai ka cocin kuma na farko za ku sa janjami janjami alama ce ta kiristoci saboda imam shafi ya taba karanto hadisi ya ne ce alaba ta malam ka da wannan hadisi ya ce in karanto hadisin annabi ka ce na yadda ka gani da janjami ne zan shiga coci ma'ana janjami shine wannan majanyi ja da ake ɗaurawa a kwankwaso alama ce ta kiristoci yau ga 'yan shi'a nan su ɗaura shi suna kaɗa ganga irin ta kiristoci duk waɗannan annabi sallallahu alaihi wa sallam ya kwabe sa'annan har wa yau idan ainihin wato kuka matsu da kyau za ku ga cewa a kowane ɓangare na rayuwa annabi sallallahu alaihi wa sallama ya hana mu kwaikwayon kafirai ko da ibadan mu ce lokacin ta zai sabo da nasu annabi ya hana sallah annabi sallallahu alaihi wa alihi ya yace idan za ka yi sallah to ka rinka yin sallah lokacin da rana take fitowa da safe kar kuma ka rinka yin ta lokacin da take faduwa da yamma mana ka zo za ka yi sallar nafila sai zama rana tana fitowa kar ka yi za ka yi sallar nafila rana ta tafi za ta faɗi da la'asar kar ka me yasa sai ce saboda lokacin kafirai suke mata sujuda kaga fa kai Allah za ka yi sujuda amma a daidai lokacin an hana ka ko ka san saboda wannan hanin aka hana a saka musulmi a kabari a daidai wannan lokacin idan rana ta kiro za ta fito ko rana ba ta faɗi ni daidai wane ya mutu ba a saka shi a kabari sai ku tsaya sai ranar ta gama faɗuwa ko ta gama fitowa saboda lokacin maguzawa ke bauta wa rana Allahu akbar sannan wani sahabi mai suna jindubu dan Abdullahi al yace sami'tu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qabla an yamuta bi khamsi wa huwa yaqul ya rage kwana biyar annabi zai rasu bari ku ji maganar da annabi ya faɗi annabi ya ce ala ku saurara jama'a wa inna man kana qablakum kanu yattakhiduna qubur anbiya'ihim wa salihihim masajid mutanen da daga cikin kiristoci da yahudawa suna mayar da kaburbukan annabawa da mutanen kirki su mai da su wurin ibada ala ya ku musulmi ku saurara fala takhidul qubur masajid kar ku mayar da kaburbuka wuraren sujuda inni anhaakum an zalika na hana ku dan haka ba kyau a yi sallah a makabarta sai dai in sallar gawa ce wani ya mutu an manta ba a yi mishi sallah ba ko wani tashin hankali ya sa an gano cewa sallar da aka yi mishi bace ba to sai a je a tsaya a kabar makabartar sai a yi mishi sallah amma sallah mai ruku'u da sujuda ba a yi a makabarta ba kyau ya saba ma shari'a da waɗannan nassoshi jama'a muke addu'a ta musamman ga lami ɗan adamawa da ya rasu alhaji muhammadu mustapha wallahi azimin musulmi suka je suka mai nasiha masallacin yola yana haɗa da makabartar yola ta suna dubba adama haka ji aka ce mishi ranka daɗe bai dace ba ya ce wa ya dace ce a raba sai ce nan da nan nan take sa aka raba amu amu haka ake so amma ba ku ɗaura gindin musulmi su je suna sujuda a kan kabarin wana ba wannan shirka ce addinin kafirai ne musulmi baya su sujuda a kan kabari an hana musulmi ya yi sallah hatta a makabarta ko da sallah a zahar ce saboda wani ya miƙe yana sallah sai anas ibn malik sai gan shi yana sallah ne kusa da kabari sai ana yana ce mishi alƙabar alƙabara kabari kabari sai hankali da kabari shi sai bai ji da kyau ba sai yana ɗaukar cewa anas na ce mishi alƙamar alƙamar wata wata sai daga kai yana kallon wata sai ana ce inna ma aqulu alqabr alqabr kai hankali kabari kabari ba a sallah kusa da kabari ba kyau jama'a don haka ba a kawo kabari a yi shi a cikin masallaci kuma ba a gina masallaci akan makabarta idan ko haka ta faru malamai suka ce sai a dubi wanne ne ya riga sai a gusar da wanda ya zo daga baya misali makabarta ce sai aka zo aka gina masallaci a kanta matukar ana iya ganin ƙabirbukan suna bayyana a cikin masallacin ko a rihaban masallacin malamai suka ce a rusa masallacin a ban makabartar in ba haka ba fa in an tabbatar da cewa ƙasusuwar waɗannan ƙabirbuka sun rididdige to a daidaita wannan ainihin makabarta gaba ɗayanta ta zama babu alamar ƙabari musulmi ku kiyaye ba a sujuda ga ƙabari sai ga Allah sannan hadisi ya zo daga shabbabu ɗan aus shabbabu ɗan ausu a cikin hadisan da ya rawaito da annabi ke cewa a saba wa yahudawa annabi ya ce khaliful yahuda ku rika saba wa yahudawa fa innahum la yusalluna yahudawa ba sa sallah da takalmin su da silifa da kafa ciki ba sa sallah manzon Allah yake ku saba musu kukurin kayin sallah da su na'am yana cikin sunna annabi sallallahu alaihi wa sallama yin sallah da takalmi saboda yin haka din sunna ne sannan kuma yin haka saba wa yahudawa ne sa'annan bayan nan annabi sallallahu alaihi wa sallam a cikin hadisin abdullahi dan umar abdullahi dan umar ya ce annan nabiy sallallahu alaihi wa sallama naha rajulan wa huwa jalisun mu'tamidun ala wajhi al-yusra fi salah wani ne yana sallah jama'a da zaman tahiya sai ya sa hannun shi na hagu sai ya bafi haka fa qala sai manzon Allah ya ce ha salatul yahudi wannan sallar yahudawa ce yahudawa ne suke yin dafe a zaman tahiya wa fi riwayatin la tujlis hakaza manzon Allah yace karkai irin wannan zaman inna ma hadhihi jilsatul ladina yu'azzabuna wannan zama ne na waɗanda ake wa azaba ko a sallah ko ba a sallah ba an hana ka kai dace kun ga me yasa ka hana saboda zaman kafirai ne a ɓangaren abin da ya shafi azumi manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama yace faslu ma baina siyamina wa siyami ahlil kitab aklat sahur bambancin azumin mu da azumin kiristoci da yahudawa shine cin sahur dan ka dan uwa ko in ka ci sahur cikin ka na kumbura ko to ko da bi lokaci ko zuma ka lasa ko ruwa ka haɗiya ba wanda ruwa ke kumbura wa ciki ko ruwa zai kumbura maka ciki to kana buƙatar likita maka aiki ko ruwa ne ka haɗuwa da asuba nan kar ka sake ka ce kai kaza kaza a'a ko ruwa ka sha da nufin sahur dan dai ka bambance ka da azumin kafirai an laila wata mata mai suna laila imra'atu bashir ibn al-khasasiyya radiyallahu anhu anha qalat wannan mata matar wani sahabi ce mai suna bashir an khasasiyya tace aradtu an asuma yawmayn mutawasila na yi nufin in yi azumi guda biyu azumin saɓi zarce ne ba cin sahur ba buɗe baki azumin ɗore bai halatta da sai in bacci ne kwashe ka to ne ɗore ne ka cin sahur to ƙari kuma lokacin buɗe baki yau ko sai ka ƙi buɗe baki sai kuma ka bari sai jibi ko sai gata ka yi kwana biyu kana azumi to wannan mata ta so za ta yi fana hani an bashir ta ce mijina malam bashir sai ya hana ni wa kala yace da ni inna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam na hani an zalik manzon Allah ne ma ya taba hana ni irin wannan azumin wa kala yace inna ma yaf'alu zalika nasara kiristoci su suke irin wannan azumin dry fasting lokacin muna makarantar firamare da yake mun yi makarantar mishan a makarantar mu can aminu le a yanzu lokacin santiriza to a kusa da ita akwai wata makarantar gata nan ita baka ga haccoci ne a jiki ana ce mata mayanka ita ma makarantar mishan ce a lokacin muna yara to ga coci ga makarantar muna yara muka fito break sai ka ga an ɗauko pasto an ɗauko shi rangaranga an zo an shanya shi a hantsi yana azumi kwana uku bai ci abinci ba ya suma shine sai a shigo sai a shanya shi a sahanci haka shi ne dry fasting dry fasting ke sai eh, mu yara sai mu ce muna ta kallo kai ka ji mutum yunwa ta yi yunwa kuma an fito da shi rana bari kuma ba shi fiye wata haɗiya dry fasting kiristoci ne annabi ya ce inna ma ya fa'alu zalika nasara kiristoci ke maka su kama amara kuma annabi ya ce ku yi azumi kamar yadda Allah ya umarce ku wa atimmu sawma kama amarakum Allah ku rinka cika azumi kamar yadda Allah ya ce me Allah ya ce Allah ya ce wa wa atimmu wa atimmu siyama ila al-layl thumma atimmu siyama ila al-layl ku cika azumin ku zuwa dare ma'ana da zarar rana ta uku da rana ta faɗi ko to shi kenan ka ci abinci fa idza kana al-layl fa da zarar rana ta faɗi ka tsaya kana jira ba gwanin ta bace don wani zai ga ya zauna yana jira cewa wai sai yayi sallar isha ma sai yayi sallar magariba zai ci abinci ana cewa rana ta faɗi sauri ka ci saboda annabi ya ce sallallahu alaihi wasallam min hauna wa adbara هاهنا nahar min hauna aftara as السائل idan dare ya taho rana ta faɗi shikenan azumin ka ya karye dan haka ko baka sha ruwa ba fa na garba ko yanzu azumin ya karye ba lada kake ba kuma punishment kake wa kanka kawai azabun nafsi ne ibnu abbas Allah ya kara mishi yarda yace حين صام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوم عاشوراء ومن ذن الله أزم عاشوراء وأمر بصيامه يوم ركمت في أزم قالوا يا رسول الله sai sahabbai suka ce ya manzon Allah innahu yawmun tu'azzimuhu al-yahud wa an nasara ai rana ashura yahudawa da kristoci suna girmama ta fa qala rasulullah sallallahu alaihi wa alihi sallam sai manzon Allah yake fa idza kana al-aam al-muqbil insha Allah sunna yawm al tasi idan Allah ya kai mu badi za mu hada da tara ga wata فلم يأتي العام المقبل حتى توفي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ibn abbas ya ce shekara ba ta kewayo ba sai manzon Allah ya rasu abin da ake cewa shine goma ga watan muharram annabi ya dauki azumi ya ce duk a dauki azumi sai aka ce mishi to amma yahudawa ma suna yin azumin wannan rana yanzu mun yi iri ɗaya da nasu kenan sai annabi ya ce Allah ya kai mu da dubuwa mu fara yi daga tara insha Allah to sai Allah madaukakin sarki ya dauki ran annabi sallallahu alaihi wa sallama daga mun ne malamai suka ce to sunna ne azumin ashura sunna ne azumin tasu'a to idan ka samu hali sai kai tasu'a da ashura shine ne kai ranar tara ga wata kai ranar goma ga wata idan kuma ba za ka iya yin waɗannan guda biyu ba to sai kai ashura ya fi falala to azumin shine mustahabbi kawai ba a yin abin da bahaushe yake kira cika ciki da suke karyacewa wai duk wanda bai cika cikin shi a wannan daren ba za a cika mai da wutar jahannama ƙarya ne ka ci gwargwado an fahimta sannan babu wani cefane na musamman da malamai suke ƙauyawai suna cewa wannan rana ta ashura ta fi ranar sallah ba wai ana cewa wanda ya yalwata wa iyalan a wannan rana ta ashura Allah zai yalwata bai a sauran shekaru wannan hadisi hadisin ƙarya ne ka karanta abdurrahman ibn Jauzi a cikin littafin shi al-Mawdu'at kubra dan haka jama'a azumin ashura shine mustahabbi azumin tasowa shi ma mustahabbi ne amma ban da cika ciki sannan akwai wasu al'adu da mutane suke yi kuta ha karɓan shara da makamantansu duk waɗannan ba addini ba ne sannan irin wannan gayya da 'yan shi'a suke suna cika titi suna kaɗe-kaɗe ba addini ba ne yankar jikinsu da suke suna zubar da jini cewa ranar jinin jikar annabi wani ba ba addini ba ne ƙarya da suke cewa yin azumin haramun ne wai ahalus suna sun ƙirƙiro azumin ne saboda murna an kashe jikar annabi ƙarya ne annabi yana yin wannan azumin tun kafin a san za a kashe jikar shi babu wani ahli sunna da ke azumin ashura saboda farin cikin kisan husaini hasali babu musulmi ahli sunna kwaya daya da yake murna zuwa ga waɗanda suka kashe husaini musulmi ma ahli sunna cewa suke Allah ya tsine wa wanda ya kashe husaini kai ma dan shi a inda gaske kake ka faɗi amma mu musulmi mun san cewa yan shi'a da suka ce suna tare da aliyu a zamanin sayyidina ali a lokacin da suka ga mulki ya sauka daga aliyu a kufa mulki ya koma ga su mu'awiya da su yazidu a lokacin su ne suka koma domin su nuna cewa suna tare da sabuwar gwamnati suka kashe ɗan gidan aliyu shine husaini don haka waɗanda suka kashe sayyidina husaini ko ɗan shi'a ne magoya bayan uban shi magoya bayan na ali ka karanta littafin sayar alamun nubala ka karanta majmu'ul fatawar kubra ka karanta littafin minhaj sunnatin nabawiyya mun kawo waɗannan tarihi mun karanta su ɗaya bayan ɗaya a cikin ainihin jeren jiyar kasusuwa da muka yi muka sanya musu ashura Allah maɗaukakin sarki ya taimaka to sa'annan adiyu dan hakim asalin shi kirista ne sai musulunta to sai annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama yakan zauna yana karantar da shi addini kuntu ya rasulullah wata ran sai abiyu yace ya manzon Allah inni as'aluka an amin. la ugu illa taharrujan wani lokacin ya manzan Allah abinci ne haka siddan sai in ji kawai na ki jinin abincin qala sai annabi yace la a shay'an kai dai karka suke ka bar wani abinci bara a fiye nasraniya wanda haka siddan kiristoci suka ki jinin shi akwai abincin da haka siddin kiristoci da yahudawa suka ƙi shi bari buga muku misali na kusa wanda ni na gani na rayu na gani kuma ina gani shine naman raƙumi kiristoci haka siddin sai ce ba sa son naman raƙumi ni dalili yahudawa sai ce suka ce naman raƙumi haramun ne a zamanin annabi annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce a ƙarya kuke ina hujja sai suka ce ai baban su ya haramta sai aka ce a sai annabi ya dauko musu tarihin ce kun yi kuskure ne ba da tarihin yake annabi yakub ne ya taba tafiya sai rashin lafiya ta kama shi a can inda yake sai ya ga kamar zai mutu sai ce ya Allah idan ka bani sauki na wanke na koma na samu iyalai na lafiya Allah zan bauta maka nemi kusanci gare ka ta hanyar daina cin naman raƙumi ya halatta su su haka a cikin addininsu saboda biyayya Allah ka cewa Allah ka daina yin wani abu wanda kake cin daɗin shi in kaji saboda haka Allah ya warkar da shi ya isa gida lafiya to sai daina cin naman rakumi kun ga yanzu ya daina ci ne saboda haramun ne Allah ne haramta a'a shi ne ya hana kan shi. ko kun fahimta to amma me ya faru sai suka zo sai suka cewa annabi ai haramun ne sai annabi ya ce a'a sai suka ce a'a sai ce to ku kawo hujja annabi yana zama da su yana muƙabala saboda haka in ka zo ran an ce darul hadisi salafiya ko makarantar albani tana gayyatar reverend father tana gayyatar bishop karka mamaki za mu gayyato su annabi yana gayyatar su masallaci su zo a zauna a yi muƙabala a tattauna su ja aya a ja aya haka ake sai annabi ya ce to ku zo da attaura a karanta sai suka gudu kun sake zuwa ba sai Allah ya ce kullu ta'ami kana shibban li bani isra'ila illa ma harrama isra'ilu ala nafsihi min qabl an tunazzala at-taura yace duk wani abinci halal ne sai abin da shi annabi yakub duk wani abinci halal ne ga 'ya'yan yakubu sai abin da shi yakubu ya haramta wa kanshi kafin at-taura ta sauka sai Allah ya ce to amma in sun cije cewa haramun ne kun sa a to bi tawrati fatluha ku zo da attauran ku bude ku karanta mana ku ja aya ku sassa babu ƙarya ce suka yi kawai yau kusan shekara fiye da talatin da ta wuce zama muna matasa a lokacin a tsohuwar kwata inda masallacin kwata ike yanzu a sabon gari aka wanka raƙumi wallahi kai kiristoci za su zanga-zanga wani dattijo ya rasu tsohon mahauci ne mutumin nan ci da Allah gafarta mishi a gaban mu lokacin ba mantawa yake ce wata kirista tana ta yawan rakunin banza yake ke shegiya gajal a bakin shi muka fara jin wannan yake gajal yake arniya in ba dan albarkan mu ma musulmi ba ke kin isa ki ci naman raƙumi naman annabawa Allahu akbar bara sun sunan shi Allah gafarta mishi wallahi al'azim jama'a renin waye ne ka ji arme da ke cin kwado da fiti yanzu ya samu ba a yanka raƙumi mai rai da lafiya a bashi naman ya ci ina fata an gane da alade kazani ne cin kashi wanda yake tozani da kashi alade da hancin shi zaka ga yana tura kashi to mai wannan wai ya samu naman raƙumi amma saboda shigantaka wai sai ce ba zai ci ba duk shigantaka ce sabon wuri ne to duk wani abinci da kiristoci haka sibban suka kyamace shi ko karka sake ka kyamace shi a ɓangaren tufafi ko jama'a manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama ya yi maganganu masu ɗimbin yawa a nan sayyidina ali Allah ya kara mishi yarda sayyidina abdullahi dan amr dan as Allah ya kara mishi yarda yace ra'a rasulullah sallallahu alaihi wa alihi sallama alayya saudain wa asfaraini wata rana manzon Allah ya ga na sanya tufafi guda biyu yalo yalo faqala sai yace inna hadhihi min siyabil kuffar wannan na daga cikin suturun kafirai fala talbasa karka sanya namiji baya sa yalo ku kiyaye amma mata suna iya sa yalo amma namiji baya sa yalo to namiji ne sa yalo to wannan irin kaya sun zama kayan kafirai sa'annan kuma ibn ali Allah ya tsara mishi yarda yace zan Allah ya ce iyyakum wa libasar ruhban ina gargadin ku ku daina sanya rigar fastoci ina yan digiri yan graduating ne ake kiran su sababbin ɗalibai za ka ɗauke su yan convocation ne ne matriculation yawa yan matriculation an zo matriculation sai a ɗauki wata riga ta fasto a baka rigar fastoci ce ku kiyaye lokacin da suka je suka yi karatu a hannun musulmi ku kiyaye musulmi sun suka fara yin physics da chemistry da biology da sciences medicine musulmi su suka fara yi da musulmi suka yi waɗannan karatu in aka zo za a yi graduation jama'a sai a ɗinka wa 'ya'yan musulmi alkyabba da rawar ranar graduation ke da suka zo suka yi karatu a hannun musulmi da suka koma sai suka ce bari su canza su ma shine sai suka ɗauko rigunan fastoci sai suka sa me dace da mu a yanzu mu ma sai mu canza mu ce it is against our religion and our culture ya saba ma addini mu sai mu ce ba za mu yi ba haka ake yi amma kar ku ce ba za ku karatun boko ba karatun boko musulunci ne zo da physics chemistry biology na musulunci ne amma me suke yi wanda ya saba wa addinin ku sai ku kauce wa abu amma an kuka ce ba za ku yi ba kun yi wa kanku cikin da ba uba ba ku da asibitin da za ku haife shi da haka ku kiyaye annabi sallallahu alaihi wa sallam ya sayyidina ali da sauran sahabbai iyyakum wa liba wa lubusur ku daina sanya tufafi na fastoci da reverend fadas fa innahu man tazayya bihi aw tashabbaha falaisa minni manzon Allah ya duk wanda ya sa kaya irin na fastoci ko kiristoci ko ya kwaikwaye su a wajen sutura ba ni ba shi kun ji hadisin manzon Allah ke to sai ku duba jama'a yanzu sun bi duk sun gurɓata mana waɗannan abubuwa ko yasa ce lawa ne kai sai ka sa court wai in za ka tafi kotu za ka kare shari'a wai sai da court wai in accountant ne kai wai sai ka sa court me yasa idan ka sanya dogon riga da rawani calculation din ne na accounting zai su ce formulas sun ne da sakin layi din na na lauyoyi za ka manta saboda ka je da dogon riga ina son in yi amfani da wannan damar nuna muku su ta kiristoci da yahudawa komai suke suna saka addininsu mu muka saka addini sai ka ji yan uwan musulmi suna cewa mun cika zafin addini ka ɗauki misali mafi sauki duk wani chemist da duk wani asibiti da duk wata mota ambulance cross ne a jikinta wai sai ce maka cross din wai alama ce ta clinic wai alama ce ta asibiti wai alama ce ta magani amma me suke nufi wai Allah ya baka sauki don cross don almasihu to amma mu musulmi yau in muka zo muka kafa tutar musulunci sai a ce mun cika zafin addini ko kun fahimta ma lokacin da na tafi ministry of education private zan bude makarantar na albani science academy na fito karara na bayyana manufofi na na'am it is a science school with an islamic background sai sai wata arna ya ce to amma ya yasa za ka ce makarantar kimiyya da fasaha amma kuma za ta kula da ka'idojin musulunci na ce yes because I'm a Muslim by faith ni musulmi ne ce da haka duk abin da zan yi ya shafi musulunci to yanzu idan kiristoci suka kawo maka ƴaƴa makarantar yanzu ne za ka koya musu wani irin addini sai na ce musulunci sai ta ce a ah, to me yasa sai na ce a ah, na ce ki tsaya ni ma makarantar kiristoci ne ni ma missionary school ne kuma bible aka koya min ni ma ba koya min qur'ani ba a makaranta shine gaskiya lamarin don haka ina gaya maka ba alfahari da yadda nake tafsirin alqur'ani wallahi haka yanzu zan iya tafsirin Babu sai dai da zan yi bane don shigantaka ce amma Allah duk mun sani muna yara kullum fada zai zo za a ɗiga mana za a ɗiga mana gawayi a goshi a rufe ido mu yi addu'a a ba ko aksin heaven hala budatun bayan kan da duk mun haddace wannan tahiyar tasu da wannan shegantakar ba abin da bamu iya ba tun muna yara ba abin da muka manta har yanzu headmaster na yana nan da rai dan mission ne pasto ne sannan za a ɗibe mu duk ranar lahadi za a kai mu cocin fada duk ɗan sabon gari ka tambaye shi ina ce cocin fada inda aka buga bot ɗin nan nan ake kai tun muna yara fada ne mana addu'a Sai ba Allah mai kai yake kota da masa saki sai gyara ko kun fahimta jama'a abin da nake nunawa shine ne wai dan ne za mu kafa makaranta ta kimiyya amma mu ce wai kuma duk al'adu irin na musulunci da muka ce saboda mu musulmi ya aka kiristoci suka zo suka kafa makarantu suka zo suna karantar da addinin su su ba su ba su mu saboda haka nan we are scientists mu kimiyya da fasaha ne we are engineers by profession mu injiniyoyi ne amma kuma we are muslims and we are proud to be muslims muna jin daɗi alfahari ne daraja ce da muka zama musulmi don Allah ne ma ya so mu da Allah ya kini ya wulaƙanta mu sai mu zama kafirai to kai da Allah ya so sai ka rinka bai kanka don haka mu musulmi ne na mu musulmi ne don haka ba ma hutu asabar da lahadi in kirsimeti ana an zo hutun kirsimeti ba ma ba da hutu ba ma yi ba ma good friday ba ma easter monday eh, good friday easter duk ba ma yi saboda ya saba addinin musulunci amma in sallah ta zo karama ba ba da hutu in babban sallah ta zo ba ba da hutu ranar juna ba ba da hutu ranar alamu za mu ba da hutu kuma boko muke karantarwa kuma wannan ba zai hana mu iya bokon ba har na zo ne karatun boko jama'a ban taɓa sa shirt ba tun da na bar makaranta ta firamare da sakandare amma wannan bai sa na taba faɗuwa jarabawa ba mugunta aka yi mini ma digiri na na ƙarshe in ba don haka ba da first class zan fita points guda uku malamai kiristoci suka ci mini saboda tun ina ɗalibi muna jayayya da su in ba don haka ba first class zan fita da shi kuma da doguwar riga ta ban da da wankakken nan gona ba abin da na rage na gemun nan so da haka kashi yaudare ka idan ka je kana karanta pharmacy ko kana karanta chemistry sai ka je ka aske gemu sai ka gangaro ka to kana tafiya kamar anga ku daina sa tufafin su jama'a ku sa tufafin musulmi ku alfahari da tufafin musulmi ranar graduation ka ɗaura rawani ranar matriculation ka sawo babbar riga ka sawo rawani irin na sarkin musulmi da ke kai jikan ɗan bidiyo ne da yayi na ba ta an gane Allah madaukakin sarki ya taimaka to jama'a kun ji wannan to haka dai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya rinka cewa khalisul mushrikina ahfu shawari wa awfu lihi manzon Allah yace ku saba wa kafirai ku rinka batse gashin baki ku rinka barin jemu gemu a rinka barin gemu ko kai akantan ne ko lauwa ne kai ka bar gemu ko kun fahimta zama waɗannan ƙananan kiristoci 'yan arewacin najeriya su rabu da su marasa kunya ne tubka da warara suke duk inda za su yi hoton annabi isa su manna sai ga sun yi annabi isa da gemu sai ga sun yi annabi isa wandon shi ko zanen shi iya rabin ƙwauri amma sai ga kiristoci daga jos yau shekara goma sha uku da ta wuce sun yi wani kasar suna waka wai mai gemu gemun bunsuru mai gemu gemun bunsuru shine sai na buga musu waya don sun ba da lambar waya sai ne ɗauka sai na ce to ina sauraron wannan wakan ne amma ina ina kallon hoton yesu almasihu to yau bawa ake ne sai ta ce a ba su suka yi kasa da na ce ki haɗa da waɗanda suka ta ce ita ma masu sayarwa ne kawai ina sauraron wakar ana mai gemu gemu da su ga hoton yesu kuma da gemu to a faɗa mana bawa ake Allah madaukakin sarki ya kiyaye saboda haka jama'a kun ji manzon Allah ya ce innal yahuda wan nasara la yasbiruna fa khalifuhum yahudawa da nasara idan gemin su ya fari pat to ba sa runa shi annabi ya ce ko ku rinka runawa da haka in ka ya fari sadik to sai ka samu lamme sai ka rina ko ka samu wani abu haka sai ka rina shi na cikin malamai ko da suka ce ba ka iya rinawa da baki ka karanta littafin abdul nabawi inda ma da yawancin malamai sun ce a jaɗin da za ka sa zangafur ko ainihin wato lalle ko za'afara ana fatan an fahimta amma dai abin da ake cewa kar ka bar gemun pacific sai ka samu karila shi amma duk malaman musulunci sun haɗu idan aka zo za a yi yakin musulunci ya zama ana ganin cewa tsaffi sun fi yawa to in suka bayyana da fararen gemu za a fahimci cewa duk tsaffi ne to duka malaman musulunci sun ce anan kowa sai ya rina gemun shugaba baki saboda in aka ga bakin gemun su to an san matasa ne maka haɗu da su jiki zai tsami na fata an gane don haka annabi ya zai yi rushe ku rinka sauya furfura in ta fito wala tushaddihu bil yahudi wala bin nasara kar ku rinka kwaikwayon yahudawa da nasara duk waɗannan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama yana faɗa mana ne dan ne domin mu kiyaye a wani hadisi na Jabir annabi ce la tusallimu tasliman yahud kakkurin kayin gaisuwa irin ta yahudawa fa inna taslimahum bir ru'usi wal akuf wal ishara yahudawa suna gaisuwa ne da kai da tafin hannu da kuma nuni don haka kar ku irin wannan gaisuwa kar ka haɗu da ɗan uwanka musulmi kawai sai dai a yi haka da ka yahudanci kenan sai ka ce assalamu alaikum ka faɗi da baki kar ka yi da tafin hannu sai ka haɗa da wani da sallama babu laifi ka daga hannun babu laifi ka girgiza kan amma ka ce assalamu alaikum amma kada kai ka wuce ka dubi da kyau musamman ka rayu da turawa musamman amerika da suka fi kowa kafirci safe sai ka abu da shi sai haka kai ma sai kai haka sai bu arna kenan eh, kafirai kenan ina fata an gane wata rana wani sahabi mai suna sharidu dan suwaidu ya ce man rabi rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam annabi ya zo wucewa wa ana haka ba ina zaune a haka wa qad wada'tu yadi al-yusra khalfa dhahri na sa hannuna na hagu na yi gafi a baya na dogara da hannun ما بغرب عنه ما فقال سيتي أتقعد قعدة المغضوب عليهم kake yin zama irin zaman kiristoci kun ji da ke zama ne na kiristoci daga cikin abin da annabi ya hana mu shine kwana ko zama da shara a cikin gida mu rinka share gidajen mu manzon Allah yace nazzimu asniyatakum ku rinka share cikin gidanku wala tushabbihu bil yahudi ka ku rinka kama da yahudawa tajma'ul akba'a fi duriha su rinka tara shara a cikin gida kullum ku a shara ku fitar da shara daga gida kar ka zama ka kaca kaca koyi ne da yahudawa kaji zama da shara a gida ba. ina fata an gane annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama duk ya faɗa mana waɗannan ne don ya kwaɗi mu daga ainihin kwaikwayon yahudawa jama'a da saurari kar ku manta fa har yanzu duk wannan tafsirin wannan ayar ce da Allah maɗaukakin sarki ke cewa ya ayyuhan na amanu la taqulu ra'ina wa qulu zurna wasma'u ya ku mu'mine ka ku rinka cewa ra'ina ku rinka cewa unzurna ku rinka jin magana Allah walil kafirina azabun alim azaba mai radadi ta tabbata ga kafirai Allahu akbar wannan duk ana nuna mana cewa kafirai ba abeban koyi ba ne don haka karka ji kafirai suna wata kalma ka je kana aron kalmar kawai kana sani ina faɗa muku wannan yau akwai 'ya'yan musulmi da yawa an saka su a makarantu na kafirai har yanzu kiristoci ga sunan suna gina makarantu a da in sun gina makarantu jama'a suna sa suna ne na kiristanci kai tsaye st river st george st kaza su wasu musulmi suna kyamar makarantu yanzu makincin da suka ɗauko sai kaga an sa kaza makaranta diamond kaza makaranta comprehensive kaza makaranta ce ta kiristoci in suka samu dama kuma ka je ka ga suna koya wa 'ya'yanku addu'o'i da karatuttuka ne irin na kafirai sannan suna kyamatar da 'ya'yanku ɗabi'u na musulmi kar ka damu cewa wai ai sun ce a rinka sa hijabi ya ga hijabin wanda iri ne makalamin umuta ne da suke cewa ɗan kit ne za shi a wuya nan ba hijabi ne irin na musulunci ba hijabi irin na musulunci shine ya sauka yayin ya ta saba da shi tun tana karama don haka ku daina sanya 'ya'yanku a waɗannan irin makarantu. ka dubi yanzu a sa yarinya a makaranta ta ceto cikin garin zariya tsakanin malamai da limamai da alkalai ta zo ta tau har sabon gari kanta babu hula naziri firamare har ta gama sakandare sai da daddare ka aure ta kawai kace ta sa hijabi sai da ko ta sa ta sauke shi aure saboda ba ta saba ba saboda haka musulmi ku buɗe makarantu ku yi tarbiyyar 'ya'yan musulmi idan ma business kake so kai makaranta private business ce ya fi ƙarfin wasu business da yawa da kake zuwa kana ɓata dukiyarka kuma makarantu ba sa isa ku dubi irin yawan makarantu da muke da su a zariya a yanzu amma gobe a buɗe